Duk da cewa wasu koma yankunansu kawo yanzu akwai 'yan gudun hijira da dama da balahirar Boko Haram ta raba da gidaje da yanzu haka ke sansanonin da aka tanadar a wasu kanan hukumomin jihar Adamawa kuma su dai waɗannan 'yan gudun hijiran yanzu haka ma dai na kokawa game da halin da suke ciki na karancin cimaka da ababen mara rayuwa lamarin da ya kai wasu su ma kan fita suna kwadago domin neman abin sakawa a baka game da wannan dan gudun hijira ya tabbatar min a sansanin da suke a yanzu mu ba mu samu abinci ba kuma mata wanda ba su da miji suna da yawa a cikin kam na biyu kuma matan nan ko sun fita yanzu aiki yi ma babu mun maza ma abin da muna yi babu ana ce mana yau za a kawo gobe za a kawo har yanzu shiru kuma haka bamu da kayan shimfiɗa su katifa su borgo su taburma su robobi su net duka ba mu da shi yanzu kuma yanzu haka yanzu ba abun da muna yi ma tunda da akwai aikin da muna fita muna yi aikin noma su aikin rani yanzu kwata kwata aikin nan babu kuma gwamnati ko ya gaji da mu ko za a da mu ba mu sani ba a watannin baya ba ga tallafin da hukumomin bada agaji ke badawa su ma 'yan sa kai na kungiyar masu zaman kansu ga kana tallafin to amma yanzu ko lamarin ba haka ma yake ba batun da comrade Ahmad Gambo Dawud na cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta sun Sintafa Umar Advocacy ke maganin fa akwai abin dubawa ka gani abu na farko muna kira ne ga hukumar nema da sauran kungiyoyin da da muke haduwa gaba da mu taimaka ma bayan Allah din nan mu dawo da hankulan mu in ma ko da muke turawa to mu tabbatar da cewa yanzu da kanmu muke zuwa mu duba guraren nan don a kwanan nan mutanen da da muka tura su leko mana wannan gurin mun tabbatar da cewa an samu eh, rashin kula da mutanen nan sosai sosai lura da abincin da da ake dafa ne a kawo musu an dawo ana kawo musu ne ba a dafe ba a ba su a haka nan kuma ma an ba su din ba zai ma ishe su ba sannan kuma mutumin da yake wannan halin ka ba shi abinci babu abin da zai dafa abincin da shi ya kake so ya yi saboda haka muna kira musamman ga hukumar nema da kuma sauran mu da da muke taimakawa mu fito mu ci gaba da taimakawa bayan Allah din na to wai ko mai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema da ita ma ke kula da sansanonin yan gudun hijiran ke yi game da halin da suke ciki a yanzu Imam Abani Garki da ke zama jami'in hukumar mai kula da jiyon Adama da Taraba ya ce matsalar dan jinkirin da ake samu wajen bada abinci cikin kwanakin nan ba wai daga ofishinsu na yola ba ne kamar dai da wasu ma ke tunani. Eh to mutunci ne aka rage wa magana ba kaman da ne ba sai dai wani lokacin ɗan zai da za a samu kafin a sami approval shine dai sabon kukan da wata da zai amma magana a shi mun je mun ba ta yau satin da ya gabata mara talatin laraba mun je mun raba kayan abinci a kan nan guda uku da lafufuren da markoyi da santare da kam kuma kamar yadda muka saba ba su haka muka ba su to kaga in an rage kayan abinci da za a ce ko abincin baya isa ko na makwabcin haka da dai jinkiri da ke dan samu saboda sai mun samu samu mu yi wannan eh, da zubu ba kai kayan shi don an samu dan wannan jinkirin shine zaka ji lokacin suna dan kokar wasa ce ga adalci to kamar a baya ba a samu wannan jinkirin yanzu me yake kawo wannan jinkirin eh to da can da farko tsarin ayi abincin ake akwai ma da ne a cikin kan lokacin da ake santar kukin system da ana dafa abincin ne a rana ta kowa zai dauka to sai aka zo sai zaman to za a ba su dry shi wani abu da ake kiran dry ration za a ba su a ƙarshen wata to duk samu approval daga Abuja sannan za a ba mu dama mu mu je mu ɗauki kayan abincin nan mu kai musu to kaga mun rubuta memo sai lokacin wani lokacin kuma za ka ga ko shi DG din ko wani abu haka ko baya nan ko wanda dalili zai a samu jinkiri da zai sa ka ga an dan samu karin lokaci ba. A Najeriya dubban rayuka ne ma dai suka salwanta sakamakon tashi tashen hankula na Boko Haram baya ga wasu dubban da aka tilasta wa 'yan gudun hijira a wannan rikici da aka shafe fiye da shekaru bakwai ana fama. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola. a Najeriya.